Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa hukumomin kasar Aljeri sun turo ƙeyar wasu 'yan Nijar da ke aikin neman zinariya gida. Firaminista Birji Rafini ya kai wata ziyara aiki jiya a birnin Tawa. An sallami wasu mawaƙa wato guda uku a nan Yamai. A shirin musamman na yau muna dauke da bayani kan wani film mai suna Delu. labarin ɗaya bayan ɗaya hukumomin ƙasar Aljeri sun turo ƙera wasu 'yan nijar masu neman zinariya gida a ran alhamis da ta gabata an tara waɗannan mutane a filin ƙwallon ƙafa na sabon gari a garin agadez gungu muhammad dantani na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto jimillar su mutum dubu da ɗari shida ne 'yan biɗar zinari dukansu kuma 'yan nijar ne Kasar Algeria ta sanyo su gaba ranar Alhamis ɗin nan da ta shuɗe. Wannan 'yan bidar zinari hilin waliya cikin wato yankin Departement ɗin Tamaraset da aka bar tonowa a nan ne suka girku suna tonar zinarin. A faɗar sojojin Algeria a yayin wani rangadin sintiri ne suka gano da 'yan bidar zinarin da suka tura su a Agades inda mahukuntan yankin na Agades suka ɗauki yaunin nasu. Sashe mai kula da bada tallafi da agaji na reshen Agades ya ɗau alkawalin kawo kawo musu agaji. Da rediyo Kalangu ta tuntuɓi shugaban gundumar arit Alhaji Alatumo gaskiya domin samun gaskiyar lamarin bisa wannan kora. Ya tabbatar da cewa maganar gaskiya ce ya kuma ce konsul ɗin Nijar a Tamaraset ya saida mishi koral tasu inda ya bayyana mishi cewa dukansu ana nan ana ƙirdike danditansu. Gunguma Mandantani Studio Kalangu. A gaida gungo Muhammad Dantani, a hannun ɗaya kuma hukumomin Nijar sun bayyana cewa nan da watanni biyu za su da wasu masu aikin neman sinariyar na sefa burku-burku da ke cikin karamar hukumar Dargwal cikin Departama ɗin Gwate. A shabiyar ga watan Janairu mai zuwa ne wa'adin zai kammala. Masu neman sinariyar sun bayyana cewa wani kamfanin ƙasar Turki ne ya samu lasisin tafiyar da aikin haƙar sinariyar a wannan wuri. Amadu Mai Gamummu ne ɗaya daga cikin wato ɗaya daga cikinsu ya yi wa Alasan Kuzi Muhammadu ƙarin bayani. muna na aika mun wasiƙa ce muna an ba mu wata bui mu bar wurin mu aikin gada muka yi gwamnati komi ce ga shekara biya da muka yi amma yanzu an ba mu wata bui ina za mu tayya yanzu inda ake nan tsohon wuri mun bar suna can sun rijiyoyin mu suna aiki yanzu kuma wurin gada muke mu bar masu cikin wata biyu kenan nan zuwa sabon wata um, kwana goma sha biyar barin wurin zamu don shi mun muka zo muna biɗa a gaje ga firezidan zuwa premier minister zuwa kowa duk wani daga iya mu, irin wanga aiki inda adda mutum da ya yi dubu goma sha biyar can a ce an kore su wanga harka a dibe ta da kyau ita ta a kukan da muka kawo ba mu son fitina ba mu so amma a dibe ta da hanya a yi muna a gaje Hukumomi sun soke gayyata da suka yi wa wasu mawaka uku a hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato peji. A yau ne ya kamata su bayyana a hukumar daidai karfe tara na safe. Mawakan sun hada da ed Sarki da kuma wasu mambobi biyu na kungiyar mawaka ta MDM wato ta MDM Crew. Hakan ya kuma zo bayan da suka fitar da wata waka mai suna ta yi tauri. Isufu Umaru mawaki kuma mai gyara waƙoƙi ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. jiya zuwa maraice an kiraye su an ce ana bukatan su ana so a ji su a wajen polisai da ana ce ma feshi wannan jiya da maraicen ne an ke yi shi to bayan wannan kuma yau da sai an kiraye su an ce kas su zo ba a bukatan su kuma don ka mu a lissafin mu dai mun aza da wakan nan da ana ce ta yi tauri don cikin waka suna gai duk matsaloli da kasanmu na ciki duk eh, da mutanen da sun kawo wannan matsalolin duka don kuma mun tamani saboda shi ne me kon ba har mu ji ko don menene an kiraye su ba mu iya ce an suwo saboda wannan ne ko ba saboda wannan ba ne. Yusufu Umar kenan mai lakarin suna Feno a da Habibu Garba ta wayar tarfo. Bayan ya bar garin Zandar, Firaminista Birji Rafini ya isa jiya a garin Tawa. Ɗaya daga cikin dalilan ziyarar tasa a Tawa shine girka kwamitin da zai kula da tsare-tsaren sallar 18 ga watan Disambar na shekara mai zuwa, wadda aka wa suna Tawa Sakola a ƙarƙashin taken sabon salo, ƙarfin tattalin arziki da rayuwa tare cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ga dai bayanin Firaminista Birji Rafini. Zaman taro na yau domin girka kwamiti mai yaunin shiryar da shagulgulan sallar biyu Desambar mai zuwa. Isu Katambe, mashawarci na musamman a fadar shugaban ƙasa mai kujerar minista zai jagoranci kwamitin. Shi ke da yaunin ƙididdige bukatu na gine-gine da wasu sauran ayyukan gyare-gyare da bin sau da ƙafa yanda ayyukan ke gudana da girka shirye-shiryen shagulgulan da za su wakana bisa tsarin sallar matsalar ya kuma baiwa kwamitin haɗakar harabar ministocin da ke da alaƙa da sabga Mu bar ma'adarawa adarawa su yi nazarin fatar da ma'anar sakola. Na ji fasara kala-kala wace za a rike yanzu dai dubara na ga hannunsu. Fasarar kalaman Firaminista Birjira Rafini da wakilinmu Abdullahi suka ya turo mana. jiya da marice aka kawo ƙarshen taron ƙasa na matasa karo na uku da ƙungiyar alternative to ta shirya a cikin wata sanarwa mahalarta taron sun yi wannan kira zuwa ga gwamnati ɗaya daga cikin mahalarta taron albade umaru da bayani de toutes les mesures nécessaires. A ɗauki dukkan matakan da suka wajaba domin shafe hawayen 'yan makaranta da na ƙungiyoyin ƙwadago na fannin ilimi, a kuma tabbatar da ilimi mai inganci ga dukkan 'yan kasar Nijar, wannan kuwa dangance da alƙawullansa na siyasa da kuma sharuɗan ƙasa da ƙasa. Samar da dama da tabbatar da adalci ga dukkan matasan da suka mallaki takardar shaidar kammala karatu, wanda hakan ne kawai gimshiki na kwanciyar hankali da zaman lafiya mai ɗorewa. A kuma fara da maido matasan da aka kora daga aiki da waɗanda aka soke sakamakon jarabawarsu. Samar raba 'yan kasuwar da aka tara daga wuraren su na ainihi wasu sabbin wurare a kuma ba su diya tare da la'akari da yawan hasarar da kowane ya samu a ƙirƙiro ayyuka domin amfanin matasa a bunkasa masana'antu na matasa domin kaucewa haɗarin su faɗa cikin tsatsauran ra'ayi a cikin yankin sahel da sahara wanda tuni ke fama da rikice-rikice. jeunes Ana ci gaba da gudanar da ayyukan gyaran cibiyar al'adu CCFN ta zandar da aka suma a ran biyar ga watan Nuwambar da ya gabata. daraktan na ccfn bawa sule wato kawami ya bayyana cewa an cimma kashi 80 na aikin abin tuni dai shine cewa an lalata wannan cibiyar ne a yayin wata mummunar zanga-zangar da ta auku a zandar da ya mai ranakun 16 da 17 ga watan janairu na shekarar 2015 domin nuna kinjinin jaridar sharli ebdo ga dai bawa sule kawami daraktan ccfn ta zandar a hirashi da wakilinmu a likita. to aiki da aka fara shi yau daidai kwana 25 da aka fara aiki yanzu kun gani dai aiki dai ya yi daidai paske babu rana guda da aka ketare tun da aka fara aikin nan kaga dai bibliotheque adult an kara mishi girma eh, sal da tuwasiyon arheta an bude sal da class guda biyu za a bude limon sal da class guda biyu sal da conference kuma eh, an canza mata wuri akwai sal multimedia don kuri ne ya zamanto ya dauki wani irin fasali wanda ba kamar da bane ne da shi da yanzu dai aiki da aka fara shi eh, kusan wata guda alkawalin da aka dauka a ce aiki an kare shi cikin wata uku shi ko yanzu wata ma guda bai yi ba aiki ya kusa kariya kenan nan zo da yan kwanaki dan yana tsammanin da aiki suna kariya da aiki da aiki ya kare kuma eh, sai manyan mu su sa ranar da za a buɗe saboda jama'a kuma su samu su zo su yi karatunsu da sauransu Kun sare wato bawa Sule Kaumi daraktan CCFN zander. yanzu kuma sai fagen wasanni a saboda ta gabata aka suma kwamfutar kwallon kafa ta ƙasa ta 'yan aji na farko jiya lahadi a nan yamai is police da is duwan sun yi kunnan doki wato baci ko dai da sahel sporting club ta yi nasara akan is sonidep da ci ɗaya da nema tawa ta guri ta doso ta sha kashi a hannun rasin club na yamai da wato wadda ta yi mata ci biyu da ɗaya a yau wato isfan ke karawa da olympic fc a stade general Hussaini kunce karon karshe na ranar yau zai hada wato jangwarzo ta maradi ko kuma karon karshe wato zai hada jangwarzo ta maradi da as nijelek wato ranar laraba mai zuwa a maradin wato daga ran ɗaya zuwa ga hudu zuwa hudu ga watan desambar ɗin ne aka gudanar da gasar wasannin petanka ta duniya a birnin antananarivo na kasar madagascar ƙungiyoyin wasanni wato takwas suka halarci wannan gasa karawar karshe ta haɗa 'yan afirka wato zalla ta kuma haɗa 'yan benin da kuma 'yan madagascar 'yan madagascar ne suka yi nasara akan 'yan benin ɗin wato da maki sha uku da biyar kasar benin ta kasance da matsayi na biyu duk da nasarar da ta yi a kan gasar akan kasar faransa a karawar gaba ga ta karshe wata kaddama ta kunno kai tsakanin 'yan kasuwa na anguwar harubanda a yamai a shekaran jiya 'yan kasuwar bakwai ne da suka hada da sakatare janar din aka tsare a hukumar 'yan sanda wato ta peji waɗanda al'amarin ya shafa sun ce abin ya faru ne ko kuma ya fara ne da rashin kyakkyawar tafiyar da al'amura daga sabon jagoran kasuwar mai suna Shebu Hamidu Idrisa da ake kira shi. Gungun Muhammad Dantani na da karin bayani a cikin wannan rahoto. Tumar da masu mu yanzu kuma sai a dakace mu bisa duka alamu akwai mu da matsala da wannan rahoton. Shirye-shiryen Radio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba casa'in da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu daya gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Debonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karshe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. A shekaran jiya aka nuna wasu babi guda uku na wani film mai suna Delu a Palais de Congrès da ke nan Yamai. Wannan film ɗaya ya kumshi babi babi har guda hamsin da biyu maho tsawon mintuna goma sha biyar kowanne kuma an ɗauki watanni hudu ana shirya shi. Wannan kuma tsari ne na ƙungiyar fararen hula Alternative Espace Citoyen na wayar da kanun jama'a domin su canza tunani. inda aka ba da tarihin wata mata gwarzuwa mamba a ƙungiyar fararen hula. Gungun Muhammad Dantani na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Delu mace ce mai mutunci sosai da ke fafutukar ainan ga duk wani halin matsalar da zai gito mata bugu da ƙari ta shiga ga dangadan ga kare haƙƙin mata. Tana nuna niyyar zuwa neman jagorancin ƙasa cikin yanayin da maza suka mamaye. Amina Isaka, 'yar wasan bandariya wadda ta rungumi akto na zaman Delu na sa zucin ƙwarai ga halin ƙarhin da mata ke da shi. A gani na an samu ci gaba. Yanzu mutane sun ɗauki abun da kulawa sosai kuma a yanzu akwai mata masu gwagwarmaya. Gaskiya akwai su da yawa. Ina zaton wanga fim ɗin drama zai ƙara ba da hanzari ga mata. A faɗar ministan rayar da al'adu wannan fim ya zo daidai lokaci Asumana Malam Isa ya ce wannan film mai suna Delu zai tallafa mu kawo buɗi ga canza halayenmu lamarin da ya kasance babbar famar da harabar ministan ta sake yi. Ina tsammanin misalin farko mai ƙayatarwa ne a Nijar na a shirya dramar film ta hanyar talabijin mai ɗaukar kashin babi-babi 52 da ke bayani bisa fuskar canjin halaye. Masu tsare-tsaren wasannin kwaikwayo su mai da hankali shine muke bukata su sanya kaimi a kai mu kuma za mu kasance kusa ga duk waɗanda ke bisa wannan manufa. Duk da samun nasara ga wannan gwaji na farko, furudisan film ɗin Delu Suleiman Mamman ya hango wasu raguwa bisa ƙwarewa. da ya ɗauka abin da ya kamata a daidaita. Eh, film ɗin drama mai suna Delu na ɗauke da saƙonni da ke zuwa wajen al'umma. A gani na idan aka ci gaba ba ila shakka za a samu sauyi. Ci gaban film ɗin drama ina tsammani ta hanyar shirya su wancan yi wanga ya yi. a taru a tafi tare. Ta haka ne za a cimma guri. A kuma girka ingantattar siyasa mai tallafawa domin filma ta girku ta ci gaba. Ina zaton yau mutum da yawa sun tsunduma ga shirya film ba tare da samun gimshikan masaniyar gudanar da aikin shi kuma zuma na da gimshikai shi na farko sai an san su kamin a shi babbar pliho. Shi dai wannan film mai suna Delu a yanzu cikin harshen Hausa aka gudanar da shi zubin sauyin da za a mashi da harshen Faransanci nan da 'yan watanni zai bayyana. Mara masu mu karshen wannan shiri na muke na yau a huta lahiya.